والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا درهنا شرند شدة ga watan hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren goma sha uku ga watan mai ayyar miladiya dubu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun nawo cikin littafin sharhun mawaqiri da kuma karatun balaga cikin littafin al-balaghatul wadiha a littafin mu na sharhun mawaqiri karatun mu zai tashi daga babi daga baiti na 240 karatun mu zai tashi daga baiti na 240 بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله أو يقول صاحب الخلاصة رحمه الله وما بي إلا أو بي إنما حصر أخر وقد يسبق إن قصد الظهر وما بي إلا أو بي إنما حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر Abin da wannan baiti yake gaya mana shine illa wato kayan aiki ne na hasri illa kayan aiki ne na hasri wato a iyakance abu cikin abu kaza hmm? inna ma ja'a innama ja muhammadun ko ma ja illa muhammadun saboda haka kaga yanzu an yi hasiri an taƙaita zuwa a cikin muhammad an fahimta to ana kiransa hasiri akwai hasro wato wanda wani shi ne aikin kenan akwai abin da ake kira almahsuru fihi sa'annan kuma akwai almahsuru almahsuru fihi wasu suna kiransa da sunan almaksuru alaihi abinda aka takaita wani abu a kansa ko almahsuru fihi abinda aka yi hasarin wani abu a cikinsa ko almaksuru alaihi abinda aka takaita wani abu a kansa Hmm? to kayan aiki na takaita wani abu din nan hasirin wani abu din nan akwai illa a ciki akwai kuma innama a ciki ta akan takaita abu ko dai fa'ili ko ko maf'ulun bihi da innama akan kuma takaita abin da yake fa'ili ko maf'ulun bihi da illa Hmm? to asalin abin da za a taƙaita wani abu a cikinsa ko a taƙaita wani abu a kansa ana kiransa masurun fiye kamar da muka ce ko maksurun alaihi to shi wannan yakan zo daga ƙarshe ne asalin magana ce hmm? a asalin al'amari almasuru fihi ko almaksuru alaihi yakan zo bayan bayan an ambaci mahsul a jinkirta zuwansu shi hmm? ko fa'ili ne ko maf'ulun bihi shi ne mana wa ma bi illa ai wa ma duk abinda in hasar ya taƙaitu an fahimta aka natse shi aka dunkula shi hmm? bi illa da harafin illa au bi innama ko da harafin innama akhir ai akhiruhu ka jinkirta shi in ka ga dama a baitin ka ce akhir ka jinkirta wa ma wannan da in hasara ya taƙaitu bi illa au da innama wazi amma wa qad yasbiqu in qasdun zahab ay wa qad yasbiqu al mahsur ko al maqsur alayhi mamako a jinkirta shi a za a iya gabatar da shi idan ya zamanto manansa ta bayyana yadda mai sauraro ba zai samu rikici ba kamar da aka ce baraba Musa Isa tun da Musa da Isa duka lirabi baya bayyana akan a ƙarshen su to shi aka ce maka to dama shi eh, fa'ili shi zai zamanto da farko an gane maf'uli ya zamanto da ƙarshe wannan shine asalin lamari kuma hakan yana zamantowa wajibi idan aka ji tsoron mai sauraro zai rikici domin yanzu aka ce baraba musa isa alhali kuma ka kana nufin isa shi ne fa'ili to kaga hankali zai tashi tunda ba yanda mai sauraro zai iya gane amma yanzu aka wajabta maka cewa mai sauraro zai samu rikici to sai a koma asali asalinsa shine fa'ili ya zama shine farko maf'ulun bihi ya zo daga ƙarshe da an ce ko da kaji wani ya ce baraba Musa Isa ka san Musa shi ne fa'ili Isa shi ne mas'ulun biyu an fahimta amma idan da babu wannan lafsi kana iya gabatar da mas'ulun biyu kafin fa'ili eh? kana iya cewa baraba amran dole? an fahimta ka ka gabatar da maf'uli amma nan kowa san maf'uli ne domin ka ce amran domin al-maf'ulu bihi mansubun tunda ka ce baraba amran zaidun a riga an san maganar ka tana daidai da baraba zaidun amran wazi to shi ma wannan haka duk al-mahsuru fihi ko abinda ko al-maqsuru alayhi asalin sa yazo daga ƙarshe an fahimta Matuƙar wannan hasarin an yi shi ne da adatu innama ko da adatu illa amma idan aka ji tsoron cewa idan ba a ji tsoron ce ba a ji tsoron samun rikicewar mai sauraro ba kasa san fahimtar ka ba babu laifi shi kansa masu rumfiyin kana iya gabatar da shi maimakon ka jirkintar da shi ne abin da baitin yake gaya mana bari mu ƙara karanta baitin wa ma bi illa aw bi innaman hasar akhir wa qad yasbiqu in qadun zahar ay akhir jinkirta ay wa akhir jinkirta ma wannan da in hasara yayi in misari eh, aka takaita wani yabo a cikinsa da adatin illa ko da adatin innama amma shi allazi in hasara dinnan ko mallazi in hasara dinnan kad yasbiqu ai kad yataqaddamu shine ma'ana yasbiqu yana iya gabata ma in qasdun zahara ai in zahara qasdul mutakallim lil mustami' Ko fahimci ba ni to saboda haka ma'anan baitin shine wajibcin tafirul mahsuri wajibcin me jinkirta al mahsuru fihi wanda muka ce ana kiransa al maksuru alaihi sunayen sa ne ko ka kira shi al mahsuru fihi ko ka kira shi al maksuru alaihi sawa'un kana fa'ilan aw maf'ulan bihi babu wani bambanci shi almasuru mahsuru fihi nan ya zamanto fa'ili ko ya zamanto maf'ulun bihi matukar dai shi masurun fihi ne ba masurun kawai ba domin akwai wani da kira kawai ko mafsur kawai akwai masurun fihi da masurun alayhi wadi idza kana al-hasr matukar hasarin nan an yi shi ne ya kasance ne bi innama ai bi adati innama wazi aw bi illa ko kuma bi adati illa amma ma jawaz taqdim al-mahsur fihi idza kana abinna idza kana al-hasr bi illa idan hasarin ya zamanto bi illa yaushe ne za a ce maka ba za a samu lafi ba idan hasarin ya zamanto da illa amma inda akwai da innama ne kawai to ana iya samun hasari ana iya samun lafi ga mai sauraro saboda haka shi dole ne kullum almaksuru iyalai ya zamanto zai zo ƙarshe ko almahasuru fi ya zo zai zamanto karshe inda innama ne amma a illa ana iya gane ba mai sauraro ba zai samu lafi ba saboda haka yana halatta ka jinkirtar da masu rufi duk da asali shi ne eh, yana halatta ka gaddamar da masu rufe duk da kuma asali shi ne ka jinkirta shi kun gane ku yawa to bari mu bari mu sharin ibnu na ƙi ne ce ya ƙulu mai kulasa yana cewa izan hasar al idan fa'ili mai aikata aiki ya yi inhisari, awil maf'ul bihi, wato ko maf'ul ko bihi ko lahu kuma menene ya yi inhisari, bi illa da harafin illa ko da adatin illa, au bi ma ko da adatin Waje wajaba ta Wajibi ne ne? Jinkirta shi, ambace shi daga baya, ba tun farko ba. amma waƙar ya yataqaddamu al-mahsuru min alfa’ili, fail aw al-maf'ul wanda yake fa'ili ko mahsuri wanda yake maf'uli ana iya gabatar da shi akan mahsuri eh ala ghairi al a akan wanda ba wani mahsuru fihi ba an fahimta ana iya menene gabatar da shi shi al fi fihi ala alal al-mahsuri domin abin biyu ne akwai almasuru fi akwai almasuru kawai yawwa yaushe haka zai inganta ko zai halatta iza zahar almahsuru min ghairihi idan mahsuru fi hidin ana iya bambanta shi da waninsa mai sauraro na iya bambanta shi da waninsa ba zai samu lafsi ba zai samu rikicewa ba wa zalika wannan kuma yana kasancewa ne kama iza kana al kamar idan hasarin ya kasance ne bi illa da harafin ko da adafin illa ba innama ba fa amma iza kana al bi innama amma idan adatu alhasr din an yi shi ne da innama fa innahu la yajuzu taqdimu masur na ga ce masur ana nufin masur fi an gane in la yazharu kaunuhu masuran illa bi taqdiri idan da innama ne ba za a iya fahimta mai sauraro ba zai iya fahimtar shi ne masu rufi ba sai ne sai in an kawo shi daga baya sai in ya zo bisa jinki bi kilafil masuri fihi bi illa sabanin masuri bi illa fa innahu yurafu shi ana sani bi kaunihi waqiyan ba da illa tun da dama shi ba zai zo sai bayan illa to duk lokacin da ya zo bayan illa a riga an san sunan sa menene ne masurun fi an fahimta an gane wannan yawwa fala farqa baina an yataqaddama aw yata'akhkhara saboda haka almasuru mahsuru bi adati illa kam almasuru mahsuru bi adati illa shi kam ko ya jinkirta ko ya zo daga ba ko ya zo daga abin nan ba zai cutar da mai sauraro ba zai fahimci cewa shi ne almasuru fi ga misali ba misalin fa'ili almasuri misalin fa'ili wanda yake almasuri fihi wato wata kaita aiki a cikinsa amma da adatin innama ne ƙaunuka misali ka hmm? ka ce inna ma baraba amran zaidun zaidun shi ne fa'ili eh? yanzu an yi hasiri an takaita aikin duka a cikin wa a cikin zaidu domin kana cewa inna ma baraba amran zaidun wannan daidai yake ma baraba amran illa illa zaidun kun fahimta? saboda haka yanzu anan zaidun shine mai shine al-mahsur fi amran sunansa al-mahsur an gane ku innama adatu al-hasr wadi to anan tunda al-mahsur fihi inna hasarin nan da inna ma ne to dole al-mahsur fihi yazo a ƙarshe an gane da ka ce innama baraba zaidun eh, innama baraba zaidun an san almasuru fi shine zaidun abin nan wanda ya dusi umar na duk duniya ba kowa ba ne? a'a duk aikin duka akan umar din nan an takaita shi akan wa an takaita shi akan zaidu wannan a wannan lokacin zai mutu al-maqsuru alayhi ko an takaita shi cikin zaidu a wannan lokacin sai mu ce almahsuru fihi kun bayanta? ta shi kuma wa aka takaita da dukan wane ne duka ta same shi amru sunansa almahsuru ko sunansa almahsuru wazi wa misalul maf'ulil masuri fihi misalin fa'ili kuma yazo a matsayin masuri masuri da innama shine faɗin ka da zaka ce innama daraba zaidun amran إنما ضرب زيد أمرا أي ولم يضرب دعدا ولا هندا أه؟ ولا شخصا آخر illa amran. saboda haka yanzu aikin nan na duka ya taƙaito a kanwa a kan amur saboda haka sunansa ma almansuru fi kun ga nan ma ya zamanto me ya zo me ya zo mu ta'akhir kun fahimta ta wannan shine misal kun ji kun ga mun bada misalin alfa'ilul mahsuru bi innama da kuma almaf'ulul mahsuru bi innama har yanzu to wa misalul fa'ilin mahsuri bi illa misalin fa'ili kuma da aka yi hasirinsa da aka yi hasarin aikin a cikinsa amma da adatin illa shi ne ka ma bara ba amran illa zaitu saboda haka dukan amurin nan dukkan takaita shi a duk duniyar nan zai ne ko ka takaita wannan aiki na duka da ya faɗa shan amuru a cikin zai da kuka da kai kai saboda haka zai zaidu anan mahsurun mahsurun fihi ko maqsurun alayhi wa misalul maf'ul al mahsur bi illa shine kamar kace ma daraba zaidun illa illa amran an gane to waɗannan kana iya juya su ba zai cutar da kai ba domin kana iya cewa me shine cewa misalu takaddumin fa'ili almasuri misalin takaddumin fa’ili almasuri da illa illa ne qauluka ma bara ba illa amrun zaida ka ka gabatar duka manar bata bata canja ba saboda adatul hasri anan menene shi illa kun fahimci abin wanda wannan ba zai yi ba inda da innama ne kuma wa minhu daga wannan ma'anar ne na gabatar da fa'ili almasu fihi maimakon akkara shi idan adatul hasri ɗin illa ne kamar abin da ya zo cikin wannan baiti mai baiti yana cewa falon yadri illa ma hayyajat lana ashiyata ana uddiyari wa sha muha. Hmm? فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا أشية كو أشية أشية كو أشية أشية أشية في أما أنت عشية كما بيتن زي كريه domin abinda mai baki yake cewa shine falam yadri babu duk duniya nan babu wanda ya sani sai Allah ma hayyajat lana wato ai abinda ai asarat lana ko kuma ka kace ana uddiyari gurabba ko kuma kufayyawa babu wanda ya sani abinda kufai kun san kufai da wani gari ne haka wanda da masauyarsa tara masoyiyarsu ta rayu a ciki yana zuwa su yi hira su yi komai yanzu wannan wurin an samu lokaci da babu kowa ya zo ya tarar da babu gidaje ba kowa ba komai amma ga ga mai sunan wannan wuri kufayi shi ne ce babu wani wanda ya sani in ba Allah ba menene wannan da babu wanda ya sani sai Allah ah wato ana uddiyari wato kufayin kufayin ƙauye ko ko mu ce kufayin ruga ko tunda makiyaya ne da rakuma yawanci da abin na ƙauyukan su da zanna wani wuri su sake tashi ana uddiyari ai kufayin gidaje wa alamatu da alamomin da da gidajen suke amma yanzu ya zama da matan tana an ɗauke su babu su yanzu ba wanda ya san abin da wa'annan kufayin da alamomin gidajen da da suke ko kuma tantuna kyawawa da da suke wannan wuri ba wanda ya san abin da ma hayyajat lana abin da suka kawo mana na bakin ciki suka motsa mana na bakin ciki lokacin da na zo da na zo wannan kufayin rugan na ga yanzu ba kowa sai alama datan wannan akwai tantin wane akwai tantin wane akwai tantin wane yanzu babu shi Allah ne kawai ya san abin da kufayin nan da alamomin mazaunin nan suka motsar a cikin raina na bakin ciki a shi yatan a wancan yammaci da na zo wannan ƙauye an fahimta? to mahallu shahidi a nan falamidri illa allahu an gane? saboda haka wannan ajiraya din nan duka an takaita ta cikin wa cikin allah saboda haka allahu shine almasuru fi ko al almaqsuru alaihi to to kun ga Allah ɗin shi fa'ili ne amma nan an gabatar da shi an an an abin nan ku? yawwa na'am na'am an gabatar da shi akan fa'ili akan maf'ulun bihi shine ma'ana wa misali taqdim al-maf'uli al-mahsuri kuma misalin kuma a gabatar da al-maf'ul mahasuri akan fa'ili masu kawai wato al-mahsur fi ya zama kuni ya zama to shine ne mahsur fi da adatin illa dai ƙauluka har yanzu kamar ka ce ma baraba illa amran zaidun ma baraba illa amran zaidun saboda haka yanzu dukan nan duka an taƙa amran ina shine ne masu fi ko masu alayhi domin dukan zai duka an taƙaita shi akan wa akan amu kuma irin wannan misali ne wannan baiti yanzu da zamu karanta wa min qawluhu tazawwattu min layla bi taklimi sa'ati yace nayi guzuri nayi guzuri daga Laila. ba wai kuɗi ta bani ba ko naira dubu ɗaya ko miliyan ko ni abu dan magana ta mini ta bani guzurin sa da zan ɗan kwantar mini da hankali amma mun kai kwantar mini da hankali tun da yanzu maganar ta yanke na sake rabuwa da ita wannan maganar shi ma zama to mini musiba an fahimta shine ma'ana tazawwattu min laila na samu guzuri na an bani wani ɗan guzuri daga laila ta hanyar magana da ta mini na dan sa'a guda na ji daɗi abun ya zama to mini matsala domin daɗi ne da ya yanki ko sai a tambayi samari masu waya da ƴan matansu ba an gama wayan ai kuma duk za a sake su sakin damuwa kuma a ce abu dai bai yiwu ba har yanzu ya kamata a sake ba bi taklimi sa'atin ma za da saboda haka wannan taklimu sa'a nan bai kara ne da komai ba illa bi fama bi ko ko fa ma za da illa bi fa ma bi kalamuwa magana ta tafi mini na sa'a din nan bai kara ni da komai wa face ribanya bakin ciki da tsani abin nan tsanin kewanta da nake yi na yi magana ta na sa'a guda ban ma ba warkewa na yi kuma bayan magana ya kare ya yanke kuma har yanzu dai na sake ga damuwa domin wannan bai isa ba to mahallin shahid anan Eh, menene yawa ina illadi illa ifa. to kun ga nan an kaddamar da wane ne al-maf'ulul mahsulu fi an kaddamar da shi maimakon a akara shi kun fahimci misali ha za ma'anar kalamin mu to sai mu tsaya nan ko za mu tashi wa'alam Ah, ba wa ammal masu walam ne ku za mu tashi haza ma'ana kalamul musallifi saboda za mu tashi wa'alam annal mahsura Yawon.